dam da kuɗi. Tsakanin da Masauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin ya leƙa ne jihar Sokoto da ke tarayyar Najeriya. inda muka yi dubi kan harkokin albasa da tafarnuwa a jihar da ke kan gaba wajen noman su a ƙasar. Madalla, jihar Sokoto na daga cikin jihohin Najeriya da ke kan gaba wajen noman albasa da tafarnuwa. To sai dai kalubale da manoma da masu kasuwancin albasa kan fuskanta shine faduwar farashi sakamakon yawa da albasa ke yi a lokacin kakarta. To sai dai a kwanan nan ne aka samu kafa wata masana'anta ta farko da za ta rika sarrafa albasa da dangoginta ta hanyar da ba za su lalace ba. Matakin da ya faranta rayuwar akasarin manoma da 'yan kasuwar albasa a ciki da wajen jihar. Wannan ne ya sa Faruk Yabo ya fara zantawa da wasu manoman albasa da tattalin arzikinsu kaco abokan ya dogara a kan noman albasa. Sunana Muhammadu Sani. Ya kuke da albasa misali? Wallahi albasa ba mu rena da ita saboda albasa ita muka yi aka yi mana danin suna da ita aka yi mana aure da ita aka yi mana komi noman ta ba mu da aiki bancin noman ta uwaye mu ita sun ita mun hagara gare su. Yaya albasa take idan lokacin kaka ta yi? Dan lokacin kaka ta yi za ta yi yawa kuma za ta yi bushewu ta faɗi ta rage kuɗi. Da yanzu in ta ɗan ƙaranci yanzu kaga kaga to kaga tona a aji ta ta ɗan yawa ne. da ana sai da buhunta dubu goma sha har dubu arba'in buhunta ya kai yanzu buhunta bai wuce dubu goma sha biyu dubu takwas dubu bakwai to shine aka yi dakuna dakuna haka ana aji. ita nan an gaba bayan sallah sai a kuma yadda ita saboda ta ɗaya bushe. shin akwai tsada numanta. wallahi akwai tsada numa saboda taki da tsada. to ya ake ban ruwa. ban ruwa ga fetur ya tsada fetur ake ban ruwa da injin sai a sai fetur naira amma ɗari bakwai lita ɗaya ka zo ka zo ma injin yi ban ruwa. kuma ga ta albasar daji abin ya yi babu shi amma ya take taba zuciyarka idan ka ga ka kayi nomin kuma farashin ta ya faɗi wallahi dole na mutum gabani dole ma mutum abin ga dan ya dan jari ne ya kai ya sayi noma noma na dogara da shi kuma ga abubuwan sun yi tsada abubuwan sun yi tsada kayan noma abu ka noma abu da ya tato ta faɗi ba kasuwa kaga dole na ka to kai dole na gaban kai faɗi wannan dalili ne da yake sa manoma ke tanadar rumbu don adana albasa na wani ɗan lokaci da bai wuce watanni uku zuwa biyar ba kamar yadda faruk yabo ya jiyo daga wani manomin albasa abubakar dan dogo malam abubakar ga ka na same ka kana aikin albasa ko eh sosai mina na kake mata yana mata wurin satan ne saboda har nan zuwa gaba yan ta ƙara tsada kamar wurin sata mai sunan abu rumbu to me yasa kuke yi mata rumbu din nan a wannan lokaci muna mata rumbu ne a wannan lokacin saboda yanzu idan mun sai ta ba za mu fidda kuɗin da muka samu kan mata ba a ana yi ana duba an ta ɗibi dogon lokaci za a walwala wannan ruwan a duba ta aga lafiyar ta wadda ta taɓa sai a ɗebe a yara wadda bata taɓa sai a mai so a koma ruwa kaman za ka min bayanin yadda kuka saba yin hasara ta misali? To gaskiya di ka gana nan bana na noma albasa sosai amma yawancin wasu wurare gaskiya hasarar ta ne saboda wani wasu wuraren da aka rasa irin da aka rasa ba a samu mai kyau ba ana rasa shi yana kama sai rinka yankara wasu wurare ma suke amma wasu wurare kuma an samu alferi sosai ka taba nomawa ka faɗi sosai ma saboda tana da matsala saboda yanzu kana iya kaji an ce inda musamman ma inda muke kai ta lagos kana iya kaji an ce yau ana sauke ta dubu ashirin ko dubu talatin ka ɗauke ta ka je ko da haka ta cin ma ana sauke ta dubu goma ko dubu goma sha biyar kaga dole to kaman ku da kuke nomawa ku da kan kuke kai ta koko da a ko masu muna nomawa muna sai da harin ko muna loda ta muna tayar kanmu wasu harka don saboda kuɗi to shin ko me ke sa albasa da sauran kayan ruwa saurin lalacewa dr ayuba dan asabe masani ne a jihar sokoto abin da ke faruwa shine akwai kwayoyi wasu halittu wanda federal su abinda suke shine idan aka samu tsiro wanda ke ɗiya ɗayan biyu ne ko cikin ƙasa ko kuma a waje su yi ɗiya kamar irin su mangoro su yalo su meye da sauransu ko kuma in tubers ne kamar doya da su su albasan da sauransu in dai ba wani abu ya taɓe su ba ko aka je wajen noma aka ɗan sare su ba wasu waɗannan ƙwayoyin suka samu shiga su ba in dai suna lafiyar kalau za ka tarar da abubuwan nan za a ciro su kuma suna nan cikin yanayinsu wanda ake son su to amma da zaran an ciro su an canza musu muhalli za ka tarar da wasu abubuwan nan da na gaya maka kwarorin nan za su fara ziyartar su su mu aiki a kansu in ba an sarrafar da su ba yadda wa'annan abubuwan kamar albasa ɗin ko jinja ko menene ya zamanto ba su da daɗi gare su ba su ma jin warin su bale su zo. Ba dai ƙaramar hasara manoman albasa kan fuskanta ba, musamman ma idan ta zo da jarrabawa. Hasarar kan taɓa rayuwa amma idan ta yi daraja kuwa akwai daɗi in ji wannan manomi. Kana noman ta kai? Ya noman da sosai ku. Yaya take idan misali lokacin ta faɗi? gaskiya tana ba mu wahala sosai ba karya muna jin wayan ta faɗi ba karya amma lokacin da take daraja muna jin daɗi sosai wallahi ba karya kana iya gaya mini watakila kamar wata asara da ka taɓa yi sakamakon wata asara wadda taɓa yi gaskiya ma ba zan ma iya misalta ma a rayuwa na ba don haka ma ko ma shekaran da muke ciki yanzu na yi asara sosai halin da ake cike ba karya kuɗi dan adam dan adam To dangane da batun kafa masana'antar sarrafa albasar, Faruk Yabo ya tattauna da Dr. Sale Ibrahim, wanda ya kafa masana'antar da ya ce suna busar da ita ne ta yadda za ta koma ɗanya idan aka jika ta. Shi ne injina yanka ta? Shi ne injina yanka ta. Na ka zo aka sai a ta zubawa sai ta yanka ta na fito ita. a yanke wato ma'ana kenan dai um, ba sai an wahala wajen tsayawa ana yi yanka ta zuba kawai za a yi ta yanka ta yana fito da ita shi wannan da aka busar wato bayan an busar da shi tasirin da yake da shi shine cewa duk wani abu da aka sani na ma'adinai da ke cikin albasa danya to ba abin da aka rasa a cikin wanda aka busar dinnan kawai yanzu da an fito da ita daga cikin inda aka saka aka zuba ta a cikin miya sai ta koma kamar ɗanyen albasa kuma babban tasirin shine sai ta shekara a haka ba abin da ta yi ba sai ka sa mata wani preservative ba sai ka sa mata komai ba amma hanyar uh, busarwar misali kamar uh, ta hanya ake bi da rana ake amfani da ita ko koya a'a ga mashin nan wanda za a tura ciki a sa mata wuta daidai karfin abin na lantarki wanda yana busar da ita a hankali sai yadda suka nuna ita wannan din tana awa tara wato a hankali ne ake busarwa yadda kar a rasa komai duk wani abu da aka sani na jikin tana nan an san cewar um, albasa tana da wani abu da ake kira yaji idan tana danya ana fasa ta za a ji wannan yajin har ga idon mutum misali kamar yaya wannan busasshiyar za ta iya rike wannan kuwa ai na ce komai duk abin da aka san take da shi ba ta rasa komai ba yanzu haka da an fitar da ita ana sa ta aro duk abin da ka san sabon albasa ta haka za ta yi shugaban kungiyar masu kasuwancin albasa a jihar sokoto alhaji murtala bawa ya yaba da samun masana'antar sarrafa albasa a jihar inda ya ce yanzu haka suna tattaunawa da masu masana'antar don sanin yadda hulɗayyarsu za ta kasance a wannan kamfani da aka samu na sarrafa albasa a jihar sokoto mun ji daɗin shi sosai musamman manoma maimakon manoma su rika noma albasa sai dai a kai kasuwa kuma idan kasuwa ta tushe sai ka ga ana ta asara to insha Allah samun wannan kamfani zai rage mu manoman albasa hasara kamfanin noman albasa saboda dama wannan abun mun daɗe muna ta kira muna ta kira mutane su zo masu hannu da shuni nan jihar sokoto su yi irin wannan kamfani tunda kaga irin wannan namu ma'aji albasa da muke da shi na lokal albasa ba za ta wuce wata hudu ba wata uku amma in akwai storage facility na zamani ma'adanarta na zamani albasa za ta iya kai wata bakwai takwas ta har shekara ma za ta yi kuma lafiya lau to rashin wannan storage facility ma'adanarta na zamani gaskiya shi yake kawo yawan wannan asara eh to gaskiya muna nan muna tattaunawa muna tattaunawa kuma Allah ya muka kai karshe za mu tara dukkan membobinmu manoma da 'yan kasuwar masu albasa yi musu bayani ga yadda tattaunawa mu ta kasance da wannan kamfani. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji su da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai. Musamman wakilinmu na Sokoto Faruk Mamad Yabo sai injiniyan da ya daidaita mana sauti Mustapha Adebisi. Ahmad Abba ke muku fatan alheri, a huta lafiya.